Zurhin rijiyoyi ya danganta ga yanayin yanki. In ka ɗoka ƙasar da ƙwaro sai in ce ana iya ƙasa ta kama yanki uku dangance ga zurhin rijiyoyi. Akwai kware-kware wannan da ake ce ma bale a turance. Muna da na gulbin kaba ya ratsa gundumar da ƙwaro a gusun muna da tarkar ta ratsa gundumar da ƙwaro a arewa ko a tsakiyarta. In ka ɗoka cikin wannan yankin rijiyoyin ba su wuce metar talatin zuwa talatin da biyar. Da sun kai nisa an samu metar arba'in. Amma akwai wani yanki kuma da rijiyoyin sun kai metar sittin ko mahiyar haka nan wannan muna iya mu ce mishi yanki ne da ake iya doka kamar tsaka tsakiya to akwai mu da wurare inda gaskiya rijiyoyin zirhin nasu ya wuce yadda mutum ke tsammani saboda daga metar tamanin abin da ya sama ne akwai wuraren da ma sun yi metar ɗari kafin ka cimma ruwa in ka gina rijiya ba ni cewa kowa ya samu wadatar ruwa saboda akwai 'yan matsaloli da muke huskanta na farko ga sunan ku da kanku kun haɗi kun ce akwai eh, zirhin rijiyoyi banda shi ma an ka doka misali akwai abin da muke ce ma indika bukatar a turance kamar magwaji ne na e, wadatar ruwa an ka ɗauka kamar yawan al'ummar da ya kamata a ce akwai mashayannin ruwa cikin garuruwan su an ka danganta su ga yawan al'ummar in mun ka ɗauka wanda muke ce ma todo kubarcin har yanzu muna bisa kashi saba'in da bakwai ɗigo ɗaya cikin ɗari alhali na jiha shi kaɗai na jihar maraɗi an ka ɗauka gaba ɗaya a jimilce e, magwadin shi na wajen kashi tamanin ka gani nan muna ƙasa ga sauran gundumomi na jihar maraɗi ma an ka diba ya an diba wajen abin da ake ce ma fito da sai teori a yawan al'umma su lalle lalle tabbas an tabbata akwai musharuwa a garuruwan su dangance ga yawan jama'a gaba ɗaya na yanki a yanzu ba mu kai kashi hamsin cikin ɗari ba kashi arba'in da tara ne da ɗigo uku muke alhali yan dibi na jiha gaba ɗaya ta maraɗi an kai wajen kashi hamsin da ɗaya da ɗigo bakwai sai dai duk da wannan al'umma suna iyakan nasu kokari saboda akwai magwadi na kula da mashayin nan ruwa a gani wanne ne suka samu matsala da waɗanda suke lahiya lauyan ɗauka wannan magwadin kashi uku da ɗigo biyu cikin ɗari mashayin na ruwan mu ke tsaye wanda ba a unhani da su saboda sun samu wata matsala na jiha an ɗauke shi a kusan kashi shida